bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad masu kallon mu mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ayyukan hajji wanda kuma muka bayani za mu tsokaci ko kuma za mu yi bayanin hukunce-hukuncen hajji ne a takaice a shirin da ya gabata mun yi magana akan abu guda biyu matsayin shi wannan hajji a musulunci cewa yana daga cikin zaruriyatu dini abu na biyu kuma wajabcin aikin hajji inda muka biya bayani akan cewa yana wajaba kan mutum sau ɗaya a rayuwarsa gaba ɗaya abin da za mu ƙara da shi akan wannan magana shine mun yi ishara da nuni akan cewa mutum ba zai fake da cewa ai aikin hajji abu ne wanda yake mukaddari ba ko kuma abin da aka fi sani da cewa mutane suna cewa ai aikin hajji kira ne in allah ya kira ka sai ka je idan allah bai kira ka ba ba za ka je ba ko da ka mallaki duniyan nan baki daya inda muka yi bayani a shiri na farko cewa lalle wannan magana din ba a fahimce ta yadda take ba fahimta shine cewa duk randa Allah a yadi yadda ya zama mutum Allah ya halicce ka ya raya ka har ka balaga ya baka ikon yin aikin hajji to wajibi ne a kanka ka tashi da dukkan abubuwan da suka wajaba kama daga ka je ka yi rijista da hukumar aikin hajji ka biya kuɗin da ake biya a sai a yi fasfot a yi biza da duk wani abu da ya yake sai ka yi shi ne zaka tafi wannan aikin hajjin to ya waje ba a kan mutum ya tashi da kansa ya je yi wannan abun wato kira din shine Allah ya halicce ka ya raya ka kai balaga ya zamanto kuma ya hore maka yadda za ka je wannan shine kiran sauran abun kuwa ya baka hankali da zaka fahimci hukunci kuma sannan ka tashi da waɗannan ayyuka din wannan a takaice kenan sannan mutumin da yana da sukunin ya samu Allah ya kira shi din domin ya halice ka ka balaga ya hore maka sai mutum ya ƙi tafiya to menene hukuncinsa hukuncinsa a nan shine muna da hukunci guda biyu hukunci na farko muna iya cewa hukum ne wad'i me hukum wada'i a nan shine wada'an yanzu dukiyarsa bayan ya mutu sai an ɗauki haƙƙin hajji ɗaya kenan sannan kuma muna da wani hukunci takalifi shi a kan kansa ya aikata mummunan saɓan da akwai hadisi da yake cewa duk wanda allah ya horewa yadda zai aikin hajji ya zamanto babu wata matsala da ta hana shi aikin hajjin nan babu rashin lafiyar da ta hana shi aikin hajjin nan wani azzalimi bai tsare masa hanya ya hana shi zuwa aikin hajjin nan ba amma hakan nan sai ya ƙi yin aikin hajji hadisin ya ce falye mutu yahudiyan au nasraniyan a nan mutum in ya zaɓi da zai mutu ko dai ya mutu ba yahude ko kuma ya mutu ba nasare wannan shine sadakin ayar qur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila walillahi ala nas ai Allah ya wajabta wa mutane aikin hajji amma suwa ya wajabtawa man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu tafarki ya sami iko na hanya izuwa ga aikin hajjin iko din nan shine akwai iko na dukiya akwai iko na hanya akwai iko na lafiya akwai iko ne ya zamanto cewa babu wani abu da zai hana mutum sakamakon wasu abubuwa na rayuwar mutum waɗanda insha Allahu za mu bayani a kansu a nan gaba amma me muke so mu ce shine a gaban ayar Allah yake cewa wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin wanda ya kafirce Allah ya hore maka ka sami ikon tafiya aikin hajji sai ka ki tafiya aikin hajji to ka kafirce kafirci irin wanne irin wanda cewa yanzu kai Allah ya wajabta maka aikin hajji ya ce amma sai kana da iko ya halice ka ya raya ka ya baka lafiya da hankali da ya ya wajaba gare ka ka tafi aikin hajjin nan sai ka tafiya to dai wato ma'ana kafircin aikin hajji kai ko da mu a mu'amalance za mu yi mu'amala da kai a matsayin musulmi mu ɗabbaka maka hukunce hukuncen musulunci wacce ruwaya take cewa in ka zo mutuwa ka mutu in ka ga dama ka mutu bai hude in ka ga dama ka mutu ba nasari ma'ana ba a musulmi za ka mutu ba duk da cewa mu za mu yi mu'amala da kai a matsayin musulmi ko da yake mu ma ɗin akwai yanayin da zai zamanto mun iya mu'amala da mutum ba a matsayin musulmi ba ta yadda misali da zai zama me yasa ya ƙi yin aikin hajjin nan a ce masa wane Allah ya hore maka misali fa nake ba ba na ce aje gurin mutane a ce masa kai wane ka je kai hajji Allah ya dora a'a da abun a kaddara in za a tattauna da shi ne sai misali ce Allah ya hore masa aikin kuɗin aikin hajji ga lafiya yana da ita ga shi kuma baligi ne mai hankali ba shi da wata matsala idan ya ga dama ya shi tafi aikin hajjin nan yana da lokacin da zai biya komai da komai na aikin hajji sai ya ce kai ni ban yarda da aikin hajji a ce a'a ai wannan aikin hajji wani hukunci ne da yake tabbatacce a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi aikin hajji nan ya mana bayani ya ce ni ban yarda da ma maganar annabin ba a ce masa fa wannan abin da kake fa yana nuna ka karyata manzon Allah ya ce eh din ya karyata din wal iyazu billahi to kun ga anan tunda inkarinsa ga aikin hajji karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne to yanzu hukuncin sa ɗaya da kafiri don haka mu ma za mu iya ta'amuli da shi a matsayin mutumin da ba musulmi ba amma ba na ce duk wanda yake da ikon ya je aikin hajji shikenan haka ne manufarsa ba a'a wannan ya koma ne ga yadda abu ya gudana don haka kada mu ɗauka duk wanda bai je ba kuma za mu fara tuhume-tuhumansa cewa wane kaza wane kaza wane kaza wannan kenan ta janibin abin da ya shafi wato ainihin shi wannan wanda ya sami ikon ya je aikin hajji amma bai je ikon hajji ba abu na gaba da za mu yi shine mu kara nuni abin da yake falala ta tafiya aikin hajji nan idan kuma mutum ya tafi aikin hajji ya je ya yi wani abin alkhairi wani abin arziki wani abin daɗi shine fa daga lokacin da mutum ya je ya yi hajji mabrur ya hajji cikakken hajji wanda hajjin nan an karba to fa mutum zai dawo sabo simul a rayuwarsa tamkar yau aka haife shi ya zo duniya ma'ana littafin rubuta zunubai babu komai babu zunubi ko ɗaya matuƙar ba haƙƙin mutane ne a wuyansa ba idan da haƙƙoƙin mutane to kun ga a wannan sai an je an biya haƙƙin mutane amma in dai saɓo ne tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala yanzu an shafa komai zai dawo tamkar yau mahaifiyarsa ta haife shi ya zo wannan duniya din akwai wani hadisi da imam sadiq alaihi salam yake cewa alhajju la yazalu alaihi nurul hajji malam yulimma bi dhanbin mutumin da yake aikin hajji mutumin da ya aikin hajji to ba zai gushe ba yana cikin hasken wannan aikin hajjin sai dai idan kuma dawowa ya ci gaba da aikata zunubai ma'ana da mutum zai je ya aikin hajji ya dawo ya ci gaba da kula da dokokin Allah ya ci gaba da kula da shari'ar Allah ya ci gaba da kula da hukunce-hukunce bai ringa afkawa cikin zunubai ba to zai zamanto wannan hasken aikin hajjin yana tare da shi har abada. malam yulin bi zambin sai dai idan ya fada kuma ya je ya yi son zuciya ya aikata wasu zunubai din wannan kuma Allah ta'ala zai masa hisabi a kai domin in ka je ka yi aikin hajji hajjin ya zama karbabbe to ba kuma fa yana nuna ka zama sumi ba kenan ka je shi kenan a ce ai ba ka da zunubi a'a ismar ba haka take nufi ba wannan da yana nuna cewa muhimmanci na aikin haji sannan idan muka tsallaka a gaba muka tafi za mu ga cewa falalolin aikin hajji suna da yawa a cikin aikin hajji za mu ga akwai abubuwa na amfani ga duniyar mutum da rayuwar mutum shi kadai akwai amfani na al'ummar musulmi baki daya da za a ce aikin hajji nan a yi shi hukumomi a can inda ainihin guraren aikin hajji nan yake hannunsu bittahadid in ce hukumomin saudiya da za a ce hukumomin kasashe su ma za su bi hanyoyin da za su sauwaƙe wa al'umma aikin hajji da za a ce al'ummar musulmi baki ɗaya ta fahimci amfani iktisadiyan da siyasiyan da askariyan ta bangaren tattalin arziki ta ɓangaren siyasa ta bangaren ƙarfi na musulmi da za a yi amfani da aikin hajji wajen haƙƙaƙa wannan manufa da aikin hajji ya zama mana wata alama ta mun fi kowa ƙarfin tattalin arziki a duniya mun fi kowa ƙarfin siyasa a duniya kuma mu fi kowa ƙarfi na soja a duniyar musulmi saboda me lokacin da aka ce yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa'azzin fin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli damir da yake faɗa a can ƙarshe yake cewa li yashhadu manafi'a lahum wannan magana tana da muhimmanci da aka ce da annabi ibrahim ya shela mutane su taho aikin hajji ala kulli zamir ne akan abun hawa ne ko kuma menene rijalan da kafa za su taho su taho aikin hajji nan amma a ƙarshe aka ce li yashhadu manafi alahum dan su zo su ga dan su tabbatar da amfani gare su abubuwa manafi jam'u manfa'a wato akwai abubuwan amfani malamai suka yi ta halili suka ce da al'ummar musulmi aikin hajji zai zama musu wani babban conference na duniya wani babban taro na duniya da za su zo su tattauna matsalolin kansu da za su tattauna matsalolin tattalin arziki da za su tattauna matsalolin siyasa da za su tattauna matsalolin karfi da za su tattauna matsalolin zamantakewa su ɗau mataki akan matakai na matakin hukumomi a mataki na masu kuɗi a mataki na malamai a mataki na masana daban-daban na fannonin rayuwa da al'ummar musulmi ta ƙulla ta aikata abin da za a fidda musulmai daga cikin musibu da ake a cikinsu amma ma al'asafin shadid abin takaici an ɗauki haji ɗin ya zama kawai wajen buɗe ido kawai sai mutum ya tafi aikin haji ba abin da yake buri sai dai ya ɗauko hoto ya turo ya yi salfi ya turo a ce ɗan siyasa ne gashi can shi ma ya je aikin haji shugaba ne shi ma gashi can ya ci kuɗin mutane ya yi sama da faɗi a dukiyar al'umma ya kashe mutane shi ma sai a gan shi ya tafi aikin haji kawai aikin hajjin wato ma'anarsa manafi'u ɗin nan da Allah tabaraka ka wata'ala yake so mu sani mu gani mu yi amfani da su an mai da. da su sun tafi hajjin ya zama kamar an yi ifiraginsa daga muhutawa sai dai kawai a je hajji a dawo matsaloli su ƙara faruwa allah ya shirye mu to abu na gaba da zan yi ishara a kansa shine mun yi magana a kan cewa wannan aikin hajji yana wajaba a kan mutum sannan wajabcin nan na aikin hajji daga cikin maganar da na faɗa a farko za a fahimci cewa wajabcin aikin hajji wujub ne fauri menene ake nufi da wujub fauri shine da zarar mutum ya tsinci kansa yana baligi mai hankali kuma yana mustaɓi ya samu kuɗi yana da dukiyar da zai iya biyan kuɗin aikin hajji a daidai lokacin kuma da bai makara ba akwai damar da zai je ya rijista da hukuma hajji ya yi fasfot ya sai tiket ya yi komai duk wasu abubuwa da ake bukata na aikin hajji ya je ya gabatar da su to a sannan ba shi da wata-wata wajibi ya gaggauta ya je ya gudanar da waɗannan ayyukan kafin lokaci ya ƙure masa idan yana sane ya yi sakaci babu wata matsala babu wani abu da ya hana shi sai ya ƙi zuwa ya waɗannan abu abubuwan to yanzu istakarra alaihi alhajju aikin hajji ya zama wajibi a kansa ko ya mutu to sai an biya masa wannan kuɗin aikin hajjin a cikin dukiyarsa wannan hukunci wanda yake nan mun faɗa hukunci kuma wannan in ya je fa wurin Allah ba fa zai je ne a matsayin ai ka bar dukiya ai an fitar da kuɗin aikin tala wancan mu hukunci ne da aka gaya mana yanzu bayan ya mutu mu mu fitar da wannan kuɗin aikin hajji amma shi tsakaninsa da Allah zai yi bayanin abin da ya hana ya sa ya wannan aikin hajji da kuma irin tsaurin kai da ya saboda haka anan gaggautawa ta yin aikin hajjin nan shine a daidai lokacin da mutum ya sami iko to wajibi ne ya yi amfani da wannan dama duk abin da ya zama masa wajibi ya yi domin ya samu damar ya tafi aikin hajji to wajibi ne a gare shi ya gabata ya gudanar da waɗannan al'amurar idan bai haka ba to ya saba baya ga zai haɗu da Allah a da ya saba sannan kuma a dukiyarsa kafin a rabata, sai an fitar da wannan kuɗin aikin hajji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.